Labaran nishaɗi Lawan Ahmad ya sa gasar karatun Alƙur'ani. Jarumin Izzar So Lawan Ahmad ya sa gasar karatun Alkur'ani mai tsarki tsakanin kwanaki goma masu zuwa. Lawan wadda ke fitowa a matsayin Umar Hashim a cikin diramar mai dogon zango ya bayyana gasar ne ta shafinsa na Instagram tare da yadda tsarin gasar zai kasance da kuma adadin kwanakin da za ta ɗauka. A cikin wani saƙon bidiyo da ya wallafa fitaccen jarumin ya ce a duk inda kake ko kike ko kuna nan da ikon shiga gasar. Duk wanda ya shiga cikin gasar zai yi karatun littafin Allah mai tsarki wato Alkur'ani har tsawon minti biyar tare da karanta duk inda mutum yake son ya karanta ba tare da wata ka'idar bangaren da zai karanta ba a cikin alkur'ani haka zalika ya faɗi kuma yadda za a iya gane cewar mutum yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga gasar ta hanyar yin makalo sunan jarumin ko daraktan izar so wato nura mustapha waye daga ƙarshe ya ce sakamakon gasar ba zai wuce kwana goma ba tare da bayyana zakarin gasar.